محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يدركم أسرين دبير أسرين كراتم منا آه، نتيجه درسين آه، مقدمة العزية المقدمة العزية آه، فالشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله أو أن كان درس من مجانا أكن رامو الصلاة da wajabcinsa da kuma wajabcin yin tartibi tsakanin salloli yayin da mutum zai ke ramuwa da kuma tartibi tsakanin sallolin ramuwa da sallar yanzu da kuma halin da zai kasance yayin da yana cikin sallar farilla ya tuna da yi wata sallar farilla ba wadda yake ta gabata idan shi liman ne ko idan yana sallah shi kaɗai ko idan shi mamu ne domin waɗannan bayanai a cikin darasinmu na wancan makon. akwai abu ɗaya wanda yake na faɗa bisa kuskure su fitar baki ce wanda da yawa an yi ta tambaya kuma nace a tuna min yau in nazo zan gyara shi shine nace wanda ya samu raka'a ɗaya ta sallah ranar juma'a sai ya sallah raka'a hudu ta azhar kuskure ne su fitar baki ce abinda nake nufi wanda bai samu raka'a ɗaya ba wanda ya zama to wato bai samu raka'a ɗaya ba ya zo ranar juma'a bayan liman ya ɗago daga ruku'u kaga bai samu raka'a ko ɗaya ba kenan to wannan idan liman yayi sallama sai ya tashi sallar azhar domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya ka raka'a ɗaya ta sallah ya riki sallah to tunda shi tunda bai riki raka'a ɗaya ba ta sallar juma'a bai riki juma'a ba tunda ko bai riki juma'a ba to ya zama ta hukuncin sa wajibin da yake kansa sallar azhar ah, wannan ah, saboda mutane da dama sun zo sun tambaya abin ya ruɗa da sun ce ai ba haka na faɗa ba sai ai haka na faɗa saboda haka wannan shine daidai cewa wanda bai samu raka'a ɗaya ba ta ranar juma'a to sallah azhar zai amma wanda ya samu raka'a ɗaya sai ya tsara raka'a ɗaya sai ta zama tuwaye raka'a biyu domin ya samu hukuncin sallar juma'a da nassar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi a inda malam ya kulla cewa tambihin faɗakarwa sayati zai zo a cikin bayanai a wannan littafi mai albarka wato a cikin wajen babin salama sunnonin wajen wajen babin wajen babin sunnonin sallah anna aqdar rak'a inda ibn al-qasim raf'i ra'si min ar-ruku cewa raka'a tana kulluwa a wajen malam ibn al-qasim ibn qasim shine abdurrahman ibn al-qasim al-misri ɗaya daga cikin manyan imamu malik faqihi yana da zurfin fahimtar addinin musulunci kuma hatta yana da zurfin fahimtar fiqh kuma a ilimin hadisi ma amintacce ne wajen riwayar hadis shi ma ya rawaito muwatta daga Imam Malik kuma ya lizince shi a ƙarshen rayuwarsa kuma lokacin da ya dawo Misra garin su bayan bayan ya bar Imam Malik shine ya da martabar Imam Malik a Misra kuma daga gare shi ne ma hatta mutanen da suka zo suka shigo da suka kawo martabar Imam Malik zuwa Maghrib wanda har ta zo mana nan kasan afirka duk daga cikin almajiran ibn qasim ne kuma shine yake amsa tambayoyin da suhunun ya masa a cikin littafin nan na fiqhun maliki na da ya tara fatoyin imam malik babban littafin da ake takama da shi a masabar imam malik al kubra ibn qasim ne abdurrahman ibn qasim al-utaki ah, ya mutu a shekara ta takwas. bayan hijira idan ban yi wahani ba ina kyautar san haka ne shekara ɗaya suka mutu da abdurrahman ibn mahdi a to a wajensa kulla raka'a bi raf'i ra'si min ruku idan mutum ya dago kansa daga ruku'u shine zai zamanto ya kulla raka'a mu kuma a cikin bayani a wancan a cikin bayanin mu mun ce da yaushe ake kulla raka'a yaushe ne mutum za a yi masa hukunci ya kulla raka'a a sallah in yi ruku daga ya sunki ya yi ruku'u to ya samu raka alal misali idan yana yin ruku'u sai rana ta fito ya samu sallah asuba kan lokaci amma idan bai samu ruku'u ba sai rana ta fito to bai samu sallah a kan lokaci ba to a wajen ibnu qasim idan yi ruku'u sai rana ta fito kafin ya dago daga ruku'u rana ta fito a wajen ibn qasim ya samu raka'a ko bai samu ba a wajen sa bai samu ba sai in ya dago daga ruku'u rana ta fito sannan zai samu zai zama to kan cewa ya samu raka'a a cikin lokaci ya gama ruku'u dago kansa daga ruku'u a wajen ka kenan illa fi masail madkura fil mutawwala sai dai a cikin waɗansu mas'aloli wannan saɓani ne a matabar imam malik tsakanin ibn qasim da ah, ɗaya daga cikin almajiran suna imam malik al-ashhab shi ma daga cikin almajirin ah, ah, almajirin imam malik almajirin ibn al-qasim ibn al ashab al-masri ah, ashab yana daga cikin wanda ake gani mustajabu du'a ne shi yake cewa shi kuma a wajen sa yana tare da asu ana kulla raka'a ne da da mutum ya daga ya sanya hannunsa akan gwiwarsa in zai ruku kamar yanda maza Allah kamar yanda ibn Umar yake kuma ma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka shaida akan wannan man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah ar-rak'a abinda ake nufi anan wajen ar-ruku shi ta ibnu ibnu umar yake cewa man adraka ar-rak'a faqad adraka as-sajda wanda ya riski ruku'u to ya su sujada ma'ana za a yi hukunci da cewa wannan sujada sa ya same ta amma wanda bai rike ruku'u ba kuwa duk sujada da zai tare da liman wannan sujada guda biyu da zai tare da liman ba sai ya rama su ba tunda in zai zo liman ya riga ya dago daga daga ruku'u bai sami ruku'u ba to kaga amma zai bi ya sujada sai wannan sujada da yayi bai same su ba sai in ya samu ruku'u wannan haka ibnu umar yake kuma wanda yake shine Allah shine as-sahih wannan ka kaulin ibnu qasim shi ma kansa ya saba a cikin wadansu masail kika ididdigaggu wanda yake yazo a cikin wannan ishara ne da wani sabani da yake cikin mazhaba abin da yake dai zamu yi itimadi da shi zamu rike a nan shine abin da yake mafi rinjaye shine abin da wannan sahabi shi ma ibnu umar yake akai cewa ana kulla raka'a a cikin sallah ne da rukan ruku'u in kai ruku'u in ka zo liman yana ruku'u ka same shi a cikin ruku'u ka samu raka'a tare da liman idan kana sallah sai kai kadai sai kuna sallah su ku da yawa kuka yi ruku'u kafin lokaci ya kafin lokaci ya fita kun samu sallah kun samu raka'a an fahimta dukkan wani hukunci da ake cewa riskar samun raka'a ana samu ne da samun yin da wata mutum ya sanya hannunsa a gwiwarsa ya sunkuya amma da kamar a ce mutum ya zo yana sunkuyawa walidan yana ɗagowa ana haka ko hannun an yi tafin abin tafin makauniya eh, yana sunkuyawa walidan kuma yana ɗagowa to ne ya samu raka'a dole sai in ya sa hannunsa akan gwiwarsa ya kuma gama sunkuye ya samu liman a cikin wannan shi shine ya samu ruku'u kuma shine ya samu raka na'am ko da bai fara tasbihi ba tasbihi ba sharadi bane sharadi ya zamanto raka'an ya zamanto adrakar ruku ya riski ruku mutum zai riski ruku ne da awwal juz'in minhu da juz'in farko nasa ruku'u kuwa shine mutum ya sunkuya kuma ya sa hannunsa akan gwiwarsa to in ya same shi da juz'in farko ba sai ya gama ba ko kafin ka ce subhana rabbiyal a'la ko kafin ka ce subhana rabbiyal azim sai liman ya riga ya dago in dai ka sanya hannunka kafin ya dago to ka samu ruku wannan shine abin da zamu yi itimad da shi akan cewa shine abin da yake jayi eh eh eh wato wannan da faɗa ne da ma'ana a cika eh, a cika ko sai mun yi ta ne a nan wajen ta mata waje uku ne amma wanda duka mafi inganci shi ne mutum ya cika a wajen ayyuka ya rama wajen karatu domin shi aka yi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu umar da ali ibnu abi talib ma'ana ayyukan ya ganin to dorawa take ka dauki abin da ka samu tare da liman shine shine farkon sallar ka da haka idan liman ya sallama sai ka dora akan wannan da haka idan ka samu raka'a daya tare da liman ta magariba in yi sallama sai ka tsora a kan wannan sai ka tashi ka kawo kai raka ta biyu ka zauna kai tahiya sannan ka tashi a ta uku to amma wajen karatu sai ka rama saboda haka a raka a farko da za ka rama bayan ya yi sallama da za ka cika a wajen hau'a za ka cika ta ne ta zama a matsayin raka'a ta biyu amma wajen karatu za ka rama karatun raka a farko ne fatiha da sura a bayyane raka'a ta biyu yadda za ta zama ita ta uku wajen cikawa amma wajen karatu za ka rama na raka'a ta biyu ta da baka samu tare da liman ba fatiha da sura a bayyane wannan shine mazhaban jumhurin malamai imam malik da imam shafi'i da imam ahmad a cikin mashuriyar riwaya daga gare kuma ita ce tafi inganci saboda an ruwaito sahabbai haka suke ba a samu kuma wanda ya saba musu daga cikin sahabbai amma ɗaya yadda ta fi sauki shi ne sai ka gina in mutlaqan ka gina ka gina a wajen aiki ka gina a wajen karatu halin ahlul hadith kenan ta fi dacewa da kiyasi ta fi sauki amma ta fuskar hujja masabar jumhur ta fi saboda an yi aikin sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam fasalin za mu tafi sabon fasali wannan fasalin yana bayani ne a kan lokacin da ba a yin sallar nafila a ciki yana daga cikin abubuwan da ake bincike a cikin ilimin fiqh bayanin bayan an yi bayanin lokacin sallah waɗansu malamai bayan sun kawo bayanin lokacin sallah to sai su su biyar da shi da bayanin lokacin da ba a sallah kamar da bukari Bukhari yayi a cikin Sahihul Bukhari da ya kawo babin lokacin sallah sai kuma ya kawo abubuwan da lokacin da ba a yin sallah waɗansu kuma daga cikin malamai sai su jinkirta bayanin lokacin da ba a sallah sai sun yi bayanin sallolin nafila tunda abu ne wanda ya rataya da hukuncin sallolin nafila to amma shi nan shi wannan littafi a Sheikh Abdul Hassan Shadili rahmatullahi alai bayan ya kawo bayanin rama sallolin farilla to sai ya sai ya biyar da shi bayar da bayanin lokacin da ba a yin nafila domin ya nuna cewa lokacin da ba a yin nafila din nan a lokacin da ba a yin sallah ya ke danta da sallolin nafila ne ita sallar farilla ya riga ya gaya mana tun a farko cewa wajibi ne mutum ya rama sallar farilla a kowane lokaci a kowane lokaci ya tuna ta wajibi ne ya rama ko muka ga hadisin da ya da ya karfafa wannan hadisin abi huraira da wanda ya bacci da yi sallah ba ko ya manta da yi sallah ba to ya sallar yayin da ya tuna kaga ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayin da ya tuna wannan sai yana daga cikin abin da ake kira a usulul fiqh al-fadl umum domin cewa akan yayi wa kowane lokaci ya tuna ba tare da la'akari da cewa lokacin ana sallah ana nafila ko ba a nafila ba to a shahidu nan sai biyo da shi da wannan fasali na bayanin lokacin da ba a yin sallolin nafila yake ya harimu alaihi yana wajaba a kansa wato akan shi masalla mai yin sallah sawa'un namiji ne ko mace ne ko babba ne ko yaro ne ko mazaunin gida ne ko matafiyi ne in dai mai sallah ne to yana haramta a gare shi salatin nafli yayi sallar nafila inda ulu shamsi yayin hudowar rana salatin nafli abin da ake nufi da salatin annafl shine abu qari asalin ma'anarsa alqari asalin ma'anarsa qari kamar da Allah ta'ala yake yi wannan fa fatahajjab bihi nafilatan lak a cikin dare kai tahajjudi kai sallah wanda za ka yi bayan ka yi bacci ta tashi nafilatan lak qari ce a gare ka to ita ma'anar nafila wato qari ce bayan ka yi farilla ka fika to duk abin da za ka yi na nafila kuma qarin alheri ne sai aka kira ta annafil ai ma'ana qarin alheri ga bawa ita ce sallolin da a wajen malaman fiqh suna fassara nafila sun kasa ta kashi kashi akwai wadda take sunna kuma sunnar ma akwai mai ƙarfi akwai kuma wadda yake sunna ba mara ƙarfi sannan kuma akwai tsatsauyi wadda ita ce kira wadda ita ce kira nafila salolin da ba farilla ba nafila ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalarta ko kuma yayi amma bai bayyana ba a cikin mutane kamar sallar dare sabanin sallolin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su a cikin jama'a kamar sallar idi kamar sallar roƙon ruwa kamar sallar kusufi waɗannan sunnoni ne masu ƙarfi to amma ana abin da yake nufi da salatin nafil sallar nafila dukkan wata sallah ba farilla ba sawa'un sunna ce mu'akkada ko ba mu'akkada ba ko kuma kawai ka tsaye yi ce sunna wata ba mu'akkada ba shine ba ba mai ƙarfi ba shine kamar a wato a sunnonin rawati sunnonin da ake kafin sallah da bayan sallah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bayyana su. to ita yin sallar nafila yana haramta ga mai yin sallah ya yi ta inda tulu'i ishan yayin da rana take hudowa wa inda gurubiha da kuma yayin da take faduwa ma'ana inda tulu'i ishan ai wato yayin da ne abin da ake nufi da tulu'i shams gudu hajib shams bayyanawar wato a a wato jirar rana ita ce wato wannan da'irar ta sama ta rana wanda ta mu hudowa lokacin da sallah da ta so mu kunne kai ya zama ta za ta iya ganta tana hudowa lokacin ne aka haram aka haramta nafila har kuma in ta gama fitowa ya zama to kan cewa ta yi sama sosai yadda za a iya ganin ta to wannan lokacin shine ake nufi lokacin fudu shan shine aka hana yin sallah wa inda ghurubiha yayin da ta farkata ya zama to wato da'irarsa ta ƙasa ta koma tsira a bayan ƙasa har ta je ta faɗi to shi ne gurubu shams dalili akan haramci yin sallah a wannan lokatai hadisai da yawa daga cikin akwai hadisin Abdullahi dan Umar a cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tataharru bi salatikum tulu ash-shamsi wala ghurubaha kada ku kargadan wato hudowar rana da faduwarta domin yin sallar wannan hali ne hani ne kwalo-kwalo daga annabi sallallahu alaihi wasallam hanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa matsayinta tahrim haramci kuma da hadisin amr ibn abasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake a idan rana ta zo fitowa tana fitowa baina qarnai shaytan tsakanin kaho biyu na shaytan wa hiya sa'atun yasjudu laha al-kuffar a lokacin ne kafirai masu bautar rana suke mata sujada fa amsik an sala ka kame gabarin yin sallah wannan lokaci haka ya faɗo kwatankwacin wannan ga lokacin faduwar rana saboda haka wannan ya nuna cewar yin sallah a lokacin nan haramtacce ne haka an rawaito ma'anar wannan daga sayyidina ali da aisha a masu hadisan su ba a cikin bukhari da muslim ba hadisan amr ibn abasa yana cikin sahih muslim hadisan sayyidina ali ko yana cikin abu dawud hadisan aisha yana hadisan aisha kuma ba a cikin sahihain yake ba duk wannan hadisan na sahabbai sun nuna cewa haramun ne yayin da rana ta karkata take ta ce na ya mutum ya sallah an illanta hannun da abu guda biyu illa ta farko dalili na farko da yasa aka ce ba za a yi ba saboda a lokacin tana hudowa a lokacin da tana tsawato tsakanin kaho guda biyu na shaidan kaho guda biyu na shaidan kuma a lokacin abu na biyu dalili na biyu lokacin ne mala'iku suke mata a kafirai suke mata sujada saboda haka idan sun sallah a wani lokacin tamkar kayi kama da kafirai ne kuma a lokacin nan tamkar tana yin sujada din ne ga shaitan tunda an ce ma'anar hudowa ta take yi tsakanin kafan shaitan shine yayin da take hudowa ya sauwala ma mutane yi rinka yin sujada da rana amma a halin da a hakika shi suke na sujada domin zai je ya haɗu tare da ita inda take hudewa ya zama ya sanya kafansa a nan hakikan da yake sanya kafansa din Allahu a'lam da wannan hadisi shi yasa ne su malamai suka ce wannan ma'ana ta da suka kawo da tawili na fassarori wanda yake irin waɗannan abubuwa da ita na ilimin gobe wanda za a faɗa da na fuzza da ba lalle ne ya zamanto mun yi idrakin hakikanin abin da abin da ba sai mu imani da abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tare da yaddan mu akan ta ba mu san hakikanin yadda abin yake ba ko ba to wannan shi ne illar da yasa aka hana a yi sallah a wannan lokaci to sallah a wannan lokaci guda biyu haramtattu ne ba su halatta ba saboda waɗannan hadisai da baka ambata wa inda hutbatul juma'a da kuma lokacin hudubar juma'a yayin da ake yin hudubar juma'a yin sallar nafila haramun ne yin sallar nafila haramun ne dalili saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da sauraron huduba ya umarni da sauraron hudu ba kuma ya ce mala'iku ma idan liman ya zo sai su nade takaddun su su zo wa ja'u aunar dhikr su zo suna sauraron wato hudu ba wannan a wajen a matsabar imam malik mutlaqan ne ga kowane mutum sawa'un wanda yake zaune a cikin masallaci da aka fara hudu ba ko kuma wanda lokacin ne ya shigo cikin masallaci duk da zai sallah ba saboda wajibinsa a lokacin nan ne sauraron hudu ba ba ya shiga da wani abu ba da haka in yi nafila sai zaman to ya bar wajibi domin mustahabbi ko ba a bar wajibi domin mustahabbi to amma wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna hani na wato ai nafila yayin da ake hudu ba ba ala islahi bane ba a sake shi ba kaidi ba an kayyada hali guda daya wanda da izinin annabi sallallahu alaihi wasallam da umarninsa ya halatta ma akwai wanda ya halatta mai nafila yayin da ne yake hudu ba في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يكي في صحيح صحيح مسلم اذا جاء احدكم الجمعه اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما idan ɗayansu ya shige cikin masallaci alhali liman yana yin hudu ba a ranar juma'a kenan to ya sallah a biyu sannan ya takaita ya gajarta wal ya tajan wasu ma ya gajarta su sai ka kun ga kenan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini ga mutum ɗaya ya ne wannan mutumin wanda ya je masallaci ana hudu ba to wanda bai je masallaci ba kuwa ya haɗa da wanda yake zaune a cikin masallaci ɗin ba lokacin da ya shigo ba da kuma wanda ba shi zuwa masallaci ba amma ya zo juma'a shi ne bai shigo cikin masallaci ba sai haka masu zuwa haraba a bisa gaskiya masu zuwa sallar juma'a su zo haraba ana hudu ba zaman su ya kamata don ba su cin masallaci ba ballantana ake sai sun yi tahiyatul masjid tahiyatul masjid din nan ta zo ala khilafil asl yayin da bai ne yake hudu ba gaskiya ce aka yi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma a takaita a gajarta ta to dan haka wanda yake ba shigowa cikin masallaci ba ta tahiyatul masjid yake yi ba me ya wace wace nafila yake yi a abin nan a waje yana yin sunna qabli ne ta juma'a ko ka tahiyatul masjid in ka tahiyatul masjid ce ba ga masallaci ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ida dakhala ahadukum al masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn in ɗayan ka shiga masallaci kada ya zauna sai ya sallah rak'a ba shi ga masallaci ba haraba ba ta dauka hukuncin masallaci me dalili kan wannan cewa haraba ba ta dauka hukuncin masallaci eh a wani hadisi an ce bai bai yi maganar haraba ba wala ibrahim eh to haraba ba masallaci ne ita ba ba sai ya hadu ba ba ka in sai ya in sai ya sadu da masallaci dalili akan cewa haraba ba masallaci bace fi'ilin sayyidina umar sai sayyidina umar shine ya haraba sai da mutane suna yin zance a cikin masallaci sai ya haraba yake duk wanda yake so ya zance dauki zancen sa waje je yayi amma masallaci a kale masa alfarmarsa da hurmansa to na kan kan cewa nan a waje duk da yake an yi masa haraba ta masallaci za a iya surutu amma a masallaci ba za a yi ba sai yana kan cewa nan hukuncin haraba ba hukuncin cikin masallaci bane ko mutumin da yake da janaba zai iya zama a haraba ko zai iya zama a haraba ba eh zai iya zama bil ijma zai iya zama izwa ijma don ba cikin hukuncin masallaci ba saboda haka ah, in ban da wannan wanda ake istisna'i shine wanda yake cikin masallaci alhalin ne yana hudu ba shine kadai da zai yi a nafila ba ai shine kadai zai yi nafila amma sauran jama'a ba za su yi nafila ba saboda wajibcin sauraron hudu ba da ya fita zo a cikin hadisi da dama na annabi sallallahu alaihi wasallam Uh, uh, uh. yana cikin masallaci ai ga wanda suke sallah a cikin masallaci sai dai in yayi sallar a haraban ne masallacin ya cika har yi sallah a haraba to wannan to wajen falala ta sallar jama'a zai samu wannan zai samu hukuncin wannan amma inda aka ce mutum ya zauna a inda cewa aka yi ai sannan ya zauna a masallaci a wajen sallarsa musallahu idan kuwa masallaci bai cika ba ya zauna ne saboda can ne majalisinsa wajen hirarsa ya sallah a waje to wannan bai samu ladan jama'a da ake nema a samu ba saboda ya bai shigo cikin masallaci ba ya haɗu tare da sauran musulmi hmm. eh hmm. Hmm. addu'a ce aka yi kuma jalasa tafi musallahu ya zauna a inda ya sallah kaga shi ko mun bai tashi ya fita eh? ai bai zauna a musallatinsa ba hali na hudu da ba da yake ake yake haramun ne a sallar nafila yake wa inda biqin waqt da lokacin da lokaci ya inda biqin waqt yayin da lokaci ya takura lokacin da ake nufi a nan wajen lokacin muftari na sallah da lokacin laruri idan lokacin muftarin sallah ya kusan fita sannan ka zo za ka yi sallah sannan ka zo za ka yi sallah to bai halatta kai nafila ba bai halatta kai nafila ba ka jinkirta sallar farilla domin in sai nafila zai sa sallar farilla lokacin ta ya fita ko ba haka ba kuma Allah yake inna salata kana ga mu'minin kitaban mawquta saboda haka in kai haka ka tazar ta farilla dan haka yayin da ya zama ta kanta lokaci ya kusan fita to bai kamata ya halatta mutum ya shagaltu da yin nafila ba mutum ya tashi a ya sani aka tafsil imam malik yana da tafsil na wanda ya tashi rana ta kusan fitowa cewa idan lokaci zai ishe shi mutum ne ya tashi daga bacci bai yi shafa'i da wuturi ba ko bai yi ta fajr ba ko bai yi sallah asuba ba da rana ta kusan fitowa da yi alwala ya zama to abin da ya masa saura a lokacin shine ya sallah raka'a uku kawai to a lokacin nan sai ya raka raka'atayn fajr raka'a biyu ya sallah asuba kuma ya samu raka'a daya kafin rana ta fito wuturi sai ya zama to ya faɗi idan kuma ya tashi zai iya yin raka'a hudu to sai ya yi wuturi raka'a daya ya raka'atayn fajr raka'a biyu sannan ya samu raka ɗaya ta sallah asuba to amma in ya tashi abinda zai iya yi kawai shine raka'a biyu ko raka'a ɗaya sai rana ta fito to a lokacin nan ba zai yi tiri ba ba zai raka ta alfajir ba sai ya sallah asuba domin ba zai iya samun nafila ba sannan ya zai samu farilla in ya tsaya zai samu nafila farilla za ta zarka. kuma tsare na tsare farilla shine wajibi tunda Allah ta'ala Allah ta'ala a cikin hadithul qudsi ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alayya alayhi bawa na bai kusance ni bai kusanci bai nemi kusanci na ba da abin da ya fito yiwa gare ni fiye da abin da na farlanta masa na ka farko farilla ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه sannan ba na bazai gushe da yana kara samun kusanci da ni ta hanyar nafil fili har na so to da ka farilla sama ake nafila sabanin kaga wanda zai tsaya lokacin cikin azumi wanda yake yana yawan faruwa a zo ai tahajjud a zo ai tahajjud a koma gida amma amma kuma ai bacci ba ai sallah asuba ba sai bayan rana ta fito kaga garin garin nafila an tazarta farilla eh wannan kuskure ne saboda haka yayin da lokaci ya takura bai halatta mutum ya nafila ba sai ya kiyaye hukuncin lokaci kuma nan a lokacin sawa'un muktari ne ko laruri muftari ya zama to kamar baka sallah a zahar ba an kusa ai kiran sallar la'asar la'asar lokacin ke shiga in kace za ka tsaya kai nafila za a yi kiran sallah a zahar kafin ka gama nafilan ka samu raka'a ɗaya ta sallah a zahar to anan wajen sai ka kyale nafila sai kai sallah a zahar ka sami ta akan lokacin ta ko kuma rana ta kusan ta kusan faduwa ta ga lokacin laruri kenan ko na azhar da la'asar rana ta kusan faduwa kuma za ka yi sallah a zahar ba ka sallah a zahar da la'asar ba sai kace bari kai nafila in kai nafila din nan za ta ka rasa azhar ko ka rasa asar to wannan nafilar da za ka yi ta haramta kun ka samu lada sai ka samu zunubi hal na hudu kenan ko yace au ba'da khurujihi liman alayhi fard kuma bayan lokacin ya riga ya fita ga wanda yake farilla na kansa wato mutum ne lokacin sallah ya riga ya wuce sai ya tagalci a lokacin nan wato ba zai tagalci da yin nafila ba sai sai ya farilla kamar rana ta fito mutum da yi sallar asuba ba wal iyaz billah har rana ta fito kaga lokacin sallar asuba ya fita ko muktari da laruri duk sun fita yanzu zai sallar asuba to zai yi rakatun fajr eh to anan wajen abin da yake faɗa ya haramu ya haramta raka ajiyar rakatun fajr lokacin ya riga yake shi tun lokacin ya riga yake shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi idan ɗayan ku ya bacci ko ya manta da ya manta da sallah bai sallah cikin inda ya tuna to da daga ya tuna ya kamata ya shigalci da wannan ba ya shigalci da wani abu wajibi a bisa sunna to wannan akwai na'am ahsan wannan abin da yake a masabar imam malik kenan amma ni da yake muna kokarin a wajen karatun da na fiqh mu rinka hadawa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam domin mu rinka bin abin da suna abin da ya tabbata a cikin suna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba za mu ɗauke ta ala islaqiha ba ba tare da haidi ba sai an mata da baibai kaidin ta shine a cikin hali daya ya halatta sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo sun a sun zo ba su samu sallar asuba ba suke bacci har sai zafin rana ne ya tayar da su yake a tashi a fita daga inda nan bacci ya same su su fita daga wannan wadin sannan bayan sun fita aka yi alwala aka yi kiran sallah sannan suka yi raka ta fajr sannan ya sallar farilla saboda ka ga yayi nafila kenan ko bayan lokaci ya fita to kaga tunda ka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akallan abin akallan halin abin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nuna kan cewa halal ne saboda ka ake haram ne wannan ba zai ba daidai bane saboda ka a cikin wannan sura babu laifi mutum ya irin wannan shi yasa in kun tuna wannan matsalar mun ambace ta a cikin wancan karatu na muhammad gaya muku abinda mataba biyu ta malamai idan lokaci ya fita ramuwar sallah har zuwa alal fawr aw alal in lokacin sallah ya fita za ka rama ta ne nan take bai halatta ka jinkiri ba ko ko ya halatta ka jinkirta ta yace abinda malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Shantiqi ya hafizahu Allah ya shi ne cewa ya halatta ka jinkirta ta da niyyar cewa za ta yi ta ba ka jinkirta ta ba ta hanyar cewa ka kana ko ka shiga da barinta ko ka tozarta ta ya halatta ka jinkirta ta daidai gwargwado da kadarin haja gwargwadon bukata wanda ya daga cikin bukata din kai sallar nafila wanda yake wannan kaulin riwaya ce a matabar Imam Ahmad kuma shine mafi rijaye saboda ya dace da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam to za mu kawo dole kawai da raka'atayn fajr kuka kowace nafila ma kamar alal misali mutum bai yi sallah azhar ba har rana ta fadi bai sallah bai yi sallah azhar da la'asar ba har rana ta fadi idan yaji zai sallah azhar da la'asar zai iya yin nafila ta kafin sallah azhar sannan ya sallah azhar ya nafila ta bayan sallah azhar sannan ya sallah la'asar zai iya yi da asalin cewa ni kiyafi akan rissa ni kiyafi akan wannan abin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda ke kuma wannan shine mafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam to ni gama da halayen da sallan nafila take haramta lokacin da sallan nafila take haramta yanzu za mu shiga jinsin lokacin na biyu lokacin da sallan nafila take zamantowa makruha al makruh shine abin da yake idan ka yi shi idan ka yi shi ba za ka samu lada ba amma in ka bar shi za ka samu lada shine al makruh sabanin haramun haramun in ka yi shi za ka samu zunubi in baka yi shi ba za ka samu lada to shi ka makruh idan ka yi shi idan ka yi shi babu zunubi amma in baka yi shi ba za ka samu lada saboda ka sun haɗu wajen tare da haram na cewa in ka bar kowanne daga cikin su akwai lada amma shi haram in ka yi aikata akwai zunubi shi kuma makruhi in ka aikata babu zunubi amma kowanne daga cikin su in ka bar su akwai lada to yace wa yukrahu ba'da tulu'i al-fajr ila an tartafi ash-shamsu fi darimhin sallah sallan nafila tana ganin zamantowa makruhiya a barci bayan hudowar alfijir alfijir kamar da muka gani shi ne wanda yake hudowa ta gabas mustaqilan haka wato ta ƙasa ba alfijir din mai tsari wanda yake da hudowar su lokacin sallar asuba yake shiga daga bayan hudowar alfijir ila an tarkace asham har rana ya zamanto ta ɗaukaka ibarin su gwargwadon tsawon maki wannan yake wato bayan wato wannan bayani na lokacin sallah bayan hudowar alfijir har zuwa hudowar rana kuma hudowar rana ya har rana ta ɗaukaka da ruhin gwargwadon tsawon maki gwargwadon tsawon maki shine shine ɗani goma sha biyu ɗani shine daga nan zuwa nan wato kusan santimita ashirin kenan wato santimita ashirin sau goma sha biyu wato ɗari biyu da arba'in kenan kaga kusan wato mita biyu kenan mita biyu da kusan rabi a ce da yawanci suna kaddarawa a wajen da yawanci sharhohin da zamani yanzu suna kaddara lokacin da cewa wato a mita biyu shine tsawon da zai zama to rana ta bar sararin sama ta bar kasa wannan lokaci yawanci a masallatai masu sanin littafin lokacin sallah kamar shekul mu'addini na madina a sarkin ladanai kenan to su ba sarki suke ce masa ba هكذا يقولون كيف يسرعك هو الإمام يقول أنا كيف يسرعك تقول حتى شو قبل الله داني في أتنفل كلمة الشيخ المؤذني شيخ الله داني يقول أنا كيف يسرعك ترك الله داني في ترك الله داني لما صلى الله عليه وسلم من مدينة شي قدر أودعي لك رأي النافلة شي من في أشرين بين لوك شهودو ورانا إذا انا المثال ورانا كان هودو وقرفي بكم ترى منك جمكم to saboda haka karfe bakwai da minti goma shi ne lokacin da za a iya yin nafila minti ashirin bayan hidowar rana a minti ashirin bayan hidowar shi ne daidai lokacin da rana za ta zamanto tsawon idar ranki amma ko daga minti goma sha biyar in ka tsaya ka duba in ka tsaya ka duba da safe za ka gani daga minti goma sha biyar ma rana za ka ga ta kusan kaiwa wannan mita biyu din amma dai ihtiyaban ka bada minti ashirin bayan hudowar rana kafin kai nafila yawanci wanda suke kokarin zama bayan sallah asuba su sami a raka a biyu zami ladan hajji da umra bisa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake wanda ya sallah asuba sannan ya zauna a inda ya sallah ina ambaton Allah sannan bayan hudowar rana ya tashi a biyu za a ba shi ladan hajji da umra cikakku cikakku to yanzu na ce wannan sai ga an zauna din amma kuma me yakan ajira wannan ɗan minti ashirin din sai ga daga zarar shi da sauran minti goma sai a miƙe a so sallah to wannan a cikin lokacin lokacin wani lokaci ma sai a fada cikin lokacin hali tunda rana baka gama fitowa ba dalili ne dalili akan wannan cewa wannan lokacin makruhi ne hadisai da dama daga ciki akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri da annabi da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata ba'da subhi hatta tartafi ash-shams ya zo da wannan riwaya babu sallah bayan as-subhi nan sai ce bayan ba'da subhi bayan asuba hatta tartafi ash-shams har sai rana ta dago ta daukaka a wata riwayar kamar na hadisin Abu Hurairah la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shams babu sallah bayan sallar bayan asuba har sai rana ta hudo to kaga hadisin Abu Sa'id shi ya fassara ma'anar hudowar rana irtifa'uha hatta tarkati ash-shams kamar yadda nan malam ya ambata a cikin izziya ila an tarkati ash-shams har rana ta daukaka ta wato ta ta tsawo kuma ya kayyade da cewa qidar ruhin wanda yake takyidinta da wato maki din shi na ji a cikin a hadisa ya zo a cikin wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam to ya akwai mas'ala a nan wajen waɗansu sun ɗauki hadisin da yake ba a yin sallah bayan asuba suka ce ma'anarsa bayan sallah asuba saboda haka lokacin karhanci a wajen su daga zara an ce assalamu alaikum har fito har har rana waɗansu kuma suka ce a'a ba'ada in fajr saboda wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri suka ce asuba da ake nufi anan wajen ana nufin asuba ba sallar ba lokacin asuba shine hudowar al-fajr da ake yin rak'atayn fajr fa suka ce rak'atayn fajr ma ya kamata a ce makruhi ya ce to amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata ba'da tulu'il fajr illa rak'atayn fajr babu sallah bayan hudowar al-fajr sai rak'atayn fajr da haka yadda daga cikin malamai akwai wanda ya tsananta ma kamar Sa'id ibn Musayyib in kai ga mutum yana yin nafila bayan hudewa alfijir kafin sallah asuba bayan rak'atayn fajr sai su ce masa suna jin tsoron cewa wannan sallar da yake azaba za a yi masa da zai domin ya saba hannun annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ba a yin sallah bayan rak'atayn fajr bayan hudewa alfijir sai rak'atayn fajr to sai dai ga wanda ya rak'atayn fajr a gida sai zo masallaci zai tafi masjid ne ko kawai gaba zai yi ذات هي المسجد يفعك تعمر وعيتان أما صدر إمام مالك ما أتكل رسالة يتي إن في يدينا بذلك كو يرتهي يتي المسجد كو يرزونا أبن بيسا تكتو يرتهي يتي المسجد تبو دلو كتين كرح أنت الباني أنا نبني كيف تكتو جاء إيهن ركعتين الفجر أو جاء إيهن تحية المسجد والصحيح أبن بيسا تكتو تبو دعقو دليل يعني تأمو في يتي في عدها تحمل أكيد صلى بباسة دليل دمو كنت يكلت إمام مالك رحمة الله عليه da wurdi na dare da wuturi ya makara har alfijir ya to bai yi ba kuma akwai lokacin da zai iya samu ya ɗan daidai gargado kafin a sada kafin a yi sallah asuba zai iya ramawa saboda in mutum ya tashi bai ta fa'i da wuturi ba ya saba yana yin ta da wuturi a ƙarshen dare ya tashi bai ta fa'i da wuturi ba har an an kira a salatu saboda haka zai iya yin ta fa'i da wuturinsa bayan a salatu sannan ya raka'a fajr bai shiga cikin halin wannan hadith din ba dalili kuwa shine saboda fi'ilin sahabbai imam malik ya kawo sahabbai wanda suke wannan shine mazhabar su daga cikinsu akwai abu darda da afwan ba abu darda ba abu ayyub al-ansari da sayyidina ali ibn abi talib da abdullahi dan abbas da dai adadi suna nan a cikin muwatta imam malik ya kawo riwayoyin aikin su wanda yake nuna kan cewa sun rama safa'i da wutirin su bayan alfijir ya keto kafin su sallar asuba saboda haka za a iya raman za a iya abinda kawai aka yi rufta a yi na nafila shine irin wannan wato nafilar da yake mutum yana yi da daddare bai samu yayi ba zai iya yi bayan raka ta fajr amma in ba haka ba in mutum ya in mutum ya raka ta fajr ba lokacin da zaka ce to gashi ka zo musamman in masallaci yana dan bada lokaci kafin a tada sallah sai kuma kai kana fulfuli ba in kai haka ka saba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya hana lokacin yana karhanci kamata yayi in kai raka ta fajr ka zauna ko kai addu'a ko kai talatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai ta istighfari ko kuma kai abin nan karatun alqur'ani shekul islam ibn taymiya ya kasance shi a wani lokaci yana yake yana ganin ba abin da yake karfafa shi a cikin wannan rana irin ya hayya qayyum la ilaha illa anta a wani lokaci ce in yi wannan sai jiranar wato sai jiranar wato kamar zaki zai fito kowa zai iya fuskanta za ta samu karfin zuciya amma wannan yana da ba wai sunna ba wai an ce sunna bane inda dai ba kuma za a ce wai wani wurdi ne ake bayarwa ba <laughs> shi da yayi da ita wannan halal ne dai an ba abin da mutum ya ambaci Allah da kowane zikiri da ya so saboda haka daga lokacin bayan hudowa alfijir har rana ta hudo ba a yin nafila saboda haka ba a nafila bayan sallah ba bayan an yi sallah ba to wannan shine idan ka rasa yin fajr in ka rasa yin fajr akwai riwayoyi da suka amma riwayoyin akwai magana akan ingancin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi sallah asuba ya zo zai fita sai ya wani mutum yana nafila sai ya tsaya da ya gama ya ce masa sallar asuba a biyu sai ce ya rasulullah ban yi kai fajr bane shine nake yin shi yanzu sai shiru ya tsani to wannan cikinsa da bai masa inkari ba ya nuna yin wannan ya halatta yin wannan ya halatta saboda haka ya halatta in baka samu sallar asuba ba in baka samu kafin fajr bayan bayan sallar asuba karama amma ba daga an yi sallama ba za ka tashi karama domin in kai daga an yi sallama akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin muawiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a sadar da sallah da wata sallah har sai mutum ya fita daga cikin masallaci ko yayi magana magana shine kake zanta da yin zikiri saboda bayan kai azkar za ka tashi karama raka'atul fajr amma shi ma al'aula wajen ramar raka'atul fajr karama ta bayan hudowar rana saboda hadisin ibn abi huraira da akwai hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda raka'atul fajr ta kuce masa ya sallace ta min ma bayna qulu'i shams wa wa zawal mutum ya sallace ta tsakanin hudowar rana da lokacin zawal to kaga wannan da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna kan cewa wannan shine yafi shi ko wancan ikrarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya halatta wannan ko ya yi umarnin da shi wanda ya umarni da shi shine yafi wancan fa an yi da yi inkari ba kuma ma akwai magana akan ingancin hadisi akwai malaman da suka inganta Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi amma akwai malamai da dama da suka rauna hadisin wanda yake kuma Ibn Rajab yana daga cikin su kuma kauli da cewa hadisin ne rauni ne yana da karfi sosai da haka al'aula idan mutum bai samu raka akai fajr ba ya yi ta da safe sai dan yana jin tsoron cewa zai shiga cikin tsarkaniyar duniya a ya manta to sai ya yi ta bayan sallar asuba saboda haka wannan lokaci da aka yi na karhanci an kayyade shi da wannan hali idan bayan idan kafin sallar asuba ne da raka akai fajr shi ba makruhi bane in bayan sallar asuba ne da mutum ya yi ramuwar raka akai fajr ga wanda yake yana so ya rama a wannan lokaci ya halatta gare shi amma in banda haka ba a yin wata nafila a wannan lokaci wa ba da farjin asr da bayan farillar sallar la'asar ila an ta salliyar maghrib har sai ta yi sallar magariba bayan ta yi sallar la'asar ka ga yake bayan farillar la'asar har sai sallar magariba wannan lokacin za ta yi kasa kashi biyu ko bayan ta yi sallar la'asar zuwa faɗuwar rana ko ba ka ba za su bi cikin wannan sannan bayan faɗuwar rana zuwa sallar magariba duk ya shiga cikin wannan lokaci bai kawo tun cewa tun daga bayan sallar farillar la'asar har ta ta sabanin malamai a cikin wannan daga bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana wannan babu sabani a wannan a da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan lokaci makruhi ne ai sallah amma daga faduwar rana zuwa sallar magariba wannan a matabar imam malik ne kawai aka ce makruhi ne ai sallar nafila amma kamar yadda ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Anas ibn Malik yace ya ga sahabbai yace in aka kira sallar magriba sai ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna gaggawa suna samun wuri a bayan al'amudan masallaci domin su sallar nafila hatta wanda bai sani ba in ya shigo cikin masallaci sai dauka har an yi sallar magriba ana ta nafila bayan sallar magriba saboda yawan wanda suke wannan sallar kuma aka tambaye shi shin kuna yin sallah nafila kafin sallar magriba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh yana ganin mu baya umarta mu baya hana mu kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib ana uku yace liman sha ku sallah kafin magariba ku sallah kafin magariba ana uku yace ga wanda yake to da haka a kaga ba wannan maganar ta malam ulul tafi zamu kayyade ta da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya halatta yin nafila bayan faduwar rana zuwa ai sallar magariba abin da ya sa imam malik ya kara yace wannan lokaci shi ma na karahiya ne makruhi ne a sallar magriba a lokacin imam malik da yake mutum ne mai malami ne mai hangen nesa yana duba abinda yana yana gudu saboda shi a wajen sa sallar magriba lokacin ta takurarre ne daga rana ta faɗi ana sallar magriba lokacin ta ya fita to hakan aka ce za a shiga da yin nafila za a fitar da sallar magarba daga lokacin ta saboda haka shi yasa sai yake ba za a yi nafila ba bayan sallar magriba har sai an gama sallar magriba tukuna amma kuma abin da muka rinjayar bisa hadisin abdullahi bin amr bin al-as da sauran hadisai wanda muka ambata yayin lokacin sallah cewa sallar magariba lokacin tana karewa da bacewar shafaqi da kuma wannan hadisai na ayyukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewa babu laifi a nafila bayan sallar magariba amma a takaita ta amma ya zamanto a shagal shi da yin nafilan a tsawaita har a jinkirta sallar magariba to wannan zai zama zamanto kan cewa an tozarta farilla kafin hmm? sallar magariba bayan faduwar rana ba eh alaikum oh na'am kafin sallar magriba wa inda adhanil jum'a lil jalisi haka zalika yayin da ake kiran sallar sallar juma'a da wanda yake mazauni a cikin masallaci kana zaune a cikin masallaci kana bi an fara kiran sallar juma'a sai ka tashi kai nafila a matsayin cewa sallar juma'a tana da nafila kafin ita wannan makruhi ne sallar juma'a bata da nafila kafin ta amma in ka shigo cikin masallaci za ka tafi fil masjid kuma za ka iya yin nafil fili mutlaqan kamar da aka yi salat suna yi in suka zo wurin sallar juma'a za ga suna tayin nafila su tayin salloli har liman har sayyidina Umar ya fito lokacin sayyidina Umar kin daga sayyidina Umar ya fito shikenan sai kuma su daina yin sai kuma su daina yin nafila to amma daga an kira sallah ta kace za ka yi nafila wannan saba wannan makruhi ne saboda a kamina cewa kamar sallar juma'a tana da wata sunna qabliya da ake yin ta yayin da ake kiran sallar ta wa da fardul juma'a fi musallaha da kuma bayan sallar juma'a a wajen da aka yi sallah a wajen da kai sallar juma'a din shi ma makruhi ne ana idan da sallar juma'a tana zaune a wajenka ka tashi kai sallah raka'a biyu domin wannan sai ya zama to tamkar kace ne tamkar kana nuna cewa ai raka'a biyu nan da aka yi sallar juma'a ba ta isa ba sai ta hada wata raka'a biyu ya sa ne mu auye rinka yawan mutane inkarin wannan bisa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sadar da sallar fadla da wata sallar har sai mutum ya fita daga cikin masallaci ko ya yi yayi zance to idan mutum bayan yayi azkar ne zai iya sallah raka'a ولا تكره عند وقت الاستواء sallar nafila ba ta ba ta ba a kin ayyuta yayin lokacin al-istiwa lokacin al-istiwa ana nufin lokacin da rana take daidai a tsakiyar sama zawal kenan lokacin zawal lokacin sallar wato wannan lokaci ba makruhi bane mutum ya sallah a wajen Imam Malik Imam Malik ya gina wannan a bisa aikin mutanen Madina duk da cewa ya rawaito a cikin muwatta suna sunabuhi da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah bayan sallar asuba har rana ta fito da bayan sallar la'asar har rana ta fadi da kuma lokacin da zawali da kuma lokacin da inuwa take tsayuwa a tsakiyar rana wato a tsakiyar a tsakiyar a tsakiyar tafiyar rana kama imam malik duk da rawaito wannan hadith din da ya ga cewa mutanen madina malamai manya da ya riska dukkaninsu suna sallah a wannan lokacin sai yace wannan hadis din in ma dai ya zama to an shafe shi da wani hadisi wanda yake bai sani ba su yanda malamai sun sani ko kuma dai da wani dalili saboda haka ya rinjayar da al'amal akan wannan hadisi din dama yana daga cikin usul in Imam Malik cewa a hadisi da aka rawaito shi da isnadi guda daya idan ya zama to cewar ya saba da aikin mutanen Madina sai ya kaddamar da aikin mutanen Madina wasu wannan hadis din kuwa ba da isnadi daya aka rawaito shi ba akwai hadisin sunabuki Ah, akwai hadithin Uqbah bin Amir al-Juhani wanda yake ah, ah, hadithin sunaji shi kanka Imam Malik ya rawaito hadithin ba yana cikin sahih Muslim yace sa'o'i guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana mu mu sallah a cikin su ko mu binne gawa gawa a ciki bayan sallar asuba har sai rana ta dage da bayan sallar asar har sai rana ta fadi da kuma ya hina ya qumu qa'imun adh-dhahira da kuma lokacin da rana take tsayawa a tsakiyar sama da haka wannan hadith ne da kuma sauran akwai waɗansu sahabbai da suka wannan wani ya kanta hadith ne mashhur da haka wannan shine a matabar mafiya yawan malamai cewa a wannan lokaci shi ma bai halatta a yi sallah ba to a zahir waɗannan lokacin kun ga yadda dai aka bambanta lokacin da ba a sallar nafila kashi biyu akwai lokaci da suke na makruhi ne ko lokaci da suke na haramu ne to a wajen waɗansu malamai da baki ɗaya lokacin da na makruhi da na haramun ɗin dukkanin su haramun ne a yi sallar a yi sallar nafila to amma sai suke saɓani kowace nafila ce sai kuwa ana ƙayyade wata mafiya yawan malamai suka ce kowace nafila ce imam malik da imam abu hanifa suka ce kowace nafila ce imam imam ya ce a'a in sallah tana da dalili ita ba ta shiga lokacin karhanci ba idan mutum zai yi idan mutum ya sallar tana da dalili kamar ya zamanto yana da kamar tahiyatul masjid sallah ce mai dalili kamar mutum ya yi alwala mutum ya yi alwala ya tashi yayi nafila a matsayin sunnar yin alwala sallah ce sallah dalili wanda ta zo a cikin hadisin bilal cewa yana daga cikin fi'ilin bilal da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi akan cewa yana shi ne ya kai shi matsayin da Allah ya shigar da shi aljanna ne wannan nafila ko kuma kamar yayi dawafi kamar yayi dawafi in mutum ya dawafi sai ya raka a biyu bayan dawafi saboda haka kaga nafila da mutum zai bayan dawafi hmm? ta ga dalili ba sai ina dalili ba shi wanda zai ina dalili to suka ce idan sallah ce mai dalili irin wannan to mutum zai yi ta koda a lokacin da aka ce ba a nafila ne ko da lokacin da aka ce ba a na filani su kuma imam malik ya ce a mutlakan saboda tunda an ce an hana a kaddamar da hali tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na haitukum anhu buhu abin da na hana ku ku nisance shi wa ma amartukum bihi fa atimu minhu mastata'tu abin da na umarce ku da shi ku yi gargadin iko to da kai ne fi karfi hali ko umarni hali ya ji to da kai rinjayen da janibin hali to idan haka salaman salaman kada kai nafila an ce kai nafila in ka shiga masallaci domin fita da sababi su amma kuma an hana ta abinda aka hana ka cewa kai ka bashi gaba ɗaya to wannan shine masabar Imam Malik amma idan muka kowa muka ga fi'ilin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam haka kan wannan suke sabani su sayyidina Ali da sauransu da su Aisha ana yin nafila in tana da sababi amma sayyidina Umar ba ya hana dan dukan mutane yake yi ganin suna sallah bayan la'asar bulala yake musu to abinda zai karfafa abinda a ah, gaskiya in mutum ya tsaya duba matsala ta wanda take mai mai tsananin rikici tsakanin malamai wanda har ya sanya imamu shaukani yake cewa mutum ma in ya zo masallaci kada ya shiga masallaci lokacin da ba a nafila ya zauna a waje kawai saboda ya fita daga cikin wannan sabani domin in ya shiga in ya shiga ga shi an ce fila kuma ga shi an ce kada ya nafila saboda haka kuma babu abin da zai riga da ɗayan akan ɗayan yace kada ka shiga masallacin kawai to wannan isara ne ga irin yadda matsalar take ta wuya ka yi tarjihi to ni dai a bisa a gajeren ilimi na da gajeruwar fahimta ta ina ganin lokacin iri biyu bayan sallar la'asar har zuwa da rana kafin rana ta fadi lokacin da yake na karhanci din kamar da yake a masabar imam malik wannan mutum in yana da in akwai nafila ta sababi zai iya yin ta domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi nafila a wani lokacin bayan sallar asar daga cikin su akwai tamimul dari yana nafila sai na umar ya zo masa bulala yana cikin sallah sai sai tamimul dari ya ce ma sai na umar yana haka yace wato zauna sai na umar ko ya zauna yana kuma sarkin mu ne fa ya zauna yake bari in zauna in ga yadda za da ya sallama shi yasa zaka dike ni yace baka san na hana ba ina yin ta tare da cewa wanda ya tika alkhairi yana ganin na da ni inkari ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tuna wace ya tamimu da ya abaru qayya ai da kowa irin ka ne wallahi ba zan doki kowa akan ta ba da kowa irin ka ne wato mai fahimta irin ka ya san lokacin da ake yi da lokacin da ba a yi ce abin da nake gudu kar waɗansu su ganku kuna yi su kuma in suka yi suka fara nafila ba za su daina ba har rana ta faɗi har su shiga lokacin da aka haramta a yi sallah sai lokacin da rana take faɗuwa lokacin da ake kama da saboda haka suka ce sallah bayan sallar la'asar hani ce saddan lizzari'a don za ta hana wato abin da zai kai ya zuwa ga ainihin babban ainihin saƙon shine kai sallah yayin da aka ce mushrikai suna yi mace dan sujada kada kai kama da shi wannan haramun ne a wani lokaci saboda haka an hana sallah bayan sallar la'asar ne don kar waɗansu su ta yi har su shiga lokacin hali idan haka idan mutum ya san lokacin hali din idan ya zo ya zamanto ya shiga cikin masallaci akwai alhali lokaci ne na zawatul asbab alhali lokaci ne na karhanci to zai iya sallar zawatul asbab amma idan mutum ya shiga cikin masallaci lokacin da rana take faduwa gab da za a kira sallar magariba din ko ranar ma tana faduwa saboda tsananin da yaje da illan da aka faɗa na rashin na hana sallah a wani lokacin da kan cewa kada mutum ya kama da mushrikai to a nan wajen kada mutum ya sallah kuma da yake lokacin da dan kankani in mutum ya shigo la alai sai ka tsaya ka dan ka tsaya baka zauna ba balantana ka saba hadisi cewa ka zauna baka tafi masjid ba baka sallah ba balantana kuma a ce ah, ka saba hadisin hadisan da suka hana sallah a wannan lokaci haka zalika wajen lokacin hudowar rana hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina muhammad ina ganin akwai sai kabiya ta ɗaya ko da insha Allah ina ganin suna suka ambace ta anan wajen shine kamar hukuncin sujudar tilawa amma tunda akwai babu sujudar tilawa da zai zo nan gaba ma yi magana ta a lokacin shine yin sujudar tilawa a lokacin karhancin sallah ko haramcin sallah bari bayan sallah bayan an kira sallah insha Allah ta wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kafin in fara amsa tambayoyi akwai bukata da Allah eh, eh, muna kira ga wanda da Allah wanda yake shi wanda suka dauki karatun da aka yi na makon da ya wuce wanda suka dauka ko a su ko a maka da Allah muna neman alfarmar wanda ya dauka ya rikodin din abin a cikin kasa ya kawo maladan saboda wanda aka dauka a na masallaci ya goge bai yi ba kuma akwai buƙatar maimakon a ce an sake maimaita darasin ya zaman to an yi haka zalika nima da nake ɗauka a cikin nawa bai yi ba don haka muna roƙo da Allah ga waɗanda suka ɗauki karatun wanda zai mana sadaka da wannan insha Allah Allah zai ba shi ladan jariya shi ma tunda duk wanda duk lokacin da aka yi aka ba mu waɗansu zai zama to shi ma zai samu ladan alaikum salam a ah, akwai wanda ya riga ka amma duk wanda suka rubuta takarda duk sun riga bari mu amsa na wanda suka rubuta takarda wannan yake mutum ne janaba ta kama shi cikin dare dab da lokacin sallar asuba gashi kuma yana jin sanyi ba zai iya wanka ba sannan babu wani abu da zai yi taimama sai ya yi ta karfe tara na safe ne ne hukuncin sallarsa a wannan lokaci wanka ba wannan yana da tafsir shi yin wankan zai sanya masa rashin lafiya ko kuwa zai ƙara masa a rashin lafiya su dama ba su da lafiya rashin wankan zai da kara masa rashin lafiya ko ya sanya shi jinkirin waraka idan ku kawai zai sanya shi ya shiɗe ne ba tare da ya sa masa ba ko ciwon kai to wannan ba uzuri bane ba uzuri bane sannan kuma yayin da ya zama yana da uzurin cewa yana yana kyautata zato ko ba wai ko ya gaya masa ba in shi a kan kansa ya san ɗabi'a sai yana kyautata zaton kan cewar zai samu rashin lafiya ko da ciwon kai ne zai samu ko da atishawa zai kai ta mura hmm? wannan izini to iya da wannan izinin to ai zai iya zai iya dafarwa musamman garba sallah asuba ne wajibi ne kuma ya tashi ya dafa tunda ma la yakunu wajibi illa bihi fa huwa wajib abinda wajibi da zai yi da sai da shi dole shi ma ya zama wajibi saboda haka ya tashi ne ya dafa wannan ruwan wajibi ne idan ya kasa ba zai iya dafa ruwan ba ba zai iya dafa ruwan ba har zuwa fitowar rana ya san ba zai iya dafa ruwan ba saboda haka kaga nan ba shi da hanyar da zai amfani da ruwa mai dumi ko ba haka ba har zuwa fitowar rana to a lokacin ya kamata a lokacin ya waje da ya taimama to amma yace shi ma kuma ba shi da halin da zai taimama to ko ya ne wannan rashin halin da zai taimama gida ne gaba ɗaya duk tayin ne ko menene almuhim dai shine ya sani ba shi da halin da zai taimama saboda haka ya zama to shine wanda malamai suke ce masa ya sunansa fasirin tsuhuran wanda ya rasa ababen tsarki guda biyu ba na alwala ba na taimama wannan ne hukuncinsa ya sallah a haka abinda muka rinjayar kenan sau da yawa a cikin karatun mun yi wannan a cikin babin a cikin karatun mu lokacin da muke karatun abuwa da sahara cewa fasiru tsohorai wanda ya rasa ba shi da halin yin alwala ba shi da halin yin taimama bai halatta ya jinkirta sallah ba har lokacin ta ya wuce a bisa abin da muka rinjayar kuma wannan shine masabar imam malik a bisa ingantacciyar riwaya take masabar imam al-bukhari sai ya sallah a haka kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tafi neman suka tafi neman abin wuyan Aisha ummul mu'amini a lokacin ba a saukar da ayat taimama ba ba su da ruwan da za su yi sallah lokacin sallah yayi saboda haka sai suka yi sallah a haka ba alwala domin kuma lokacin ba a saukar da taimama ba saboda haka sai Imam Bukhari yace to haka dalika ma yayi kiyasin akan wanda bayan an saukar da taimama ya rasa yadda zai to tankar halin su ne sai su sallah a haka wani yana yawan faruwa da wanda suke jirgin sama a cikin jirgin sama irin wannan zai iya samun mutum mutum a cikin jirgin sama ya mafarki kaga ba zan wanka ba zancen taimama saboda haka sai ya sallah a haka ba wanka ba taimama kuma ya sauka ba zai rama ba saban wanda suke cewa in ya sauka sai ya rama babu dalilin da zai rama tunda Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu sannan wanda yake menene hukuncin lecture wacce makarantun jami'a suke shiryawa har a cikin daidai lokacin sallar azhar ko la'asar idan lokacin zai fita haramun ne mutum ya fita sallah don saboda wata lecture har lokacin zai fita a nan wajen a sai su kiyaye sallah din su nemi izinin su fita domin su je su sallah bai halatta mutum ya jinkirta sallah ba har lokacin da ya fita na muftari ballantana ma kuma har na laruri wal ilmu inda Allah na'am Mm-hmm. a wannan da wanda suke sallah a masallaci ne sai dai mata inda mace an ce inda yi sallah a cikin inda ɗakin ta shine masallacin ta in mace ce in ta yi sallah a a ɗakin ta ta zauna a inda ta yi sallah ta wannan za ta samu lada a wannan ana magana ne ga wanda ya sallah a masallaci sannan ya zauna a wajen da ya sallah nan ma malamin mu Sheikh Muhammadu Al-Mukhtar hafizahullah yana cewa zahirin nafsi ka zauna inda kake don haka ko tashi ko kaje ka dauko qur'ani ka rasa wannan ladan saboda ka in za ka yi don haka ka shi da qur'anin ka a kusa da kai yake saboda shi ya saboda matsala ce ta falala sai ta kai binta da zahirin nan waɗansu ne suka ce a in dai kana cikin masallacin in dai kana cikin masallacin kana da wannan hukuncin na'am eh Eh, babu laifi babu laifi wannan ban in kamar yadda na ji malamin yana fatuwa da kai Sheikh Muhammad Hafizahullah yana cewa amma har ya kama abu ne wanda yake na maslahar al'umma da ya sanya su ya zama to kan cewa su yanke sannan sake dawowa in lokacin wata sallar yayi sake yankewa sake dawowa wannan zai tasiri akan abin da suke yi zai sanya musu ƙarin haraj za su iya haɗa sallar asahar da la'asar ko sallar magariba da nisha a su yi tare wallahu ta'ala a'lam na'am eh saboda sallar tilqaiyan ta fita daga zaman ta tun tunda akwai farilla da ya kamata a ce kai saboda haka ba za ka kullu a matsayin ta farilla ba dan haka sai mutum ya mai da ita nafila din yana daga sufiyoyin shan canza daga sufiyoyin surorin ko da yake ba a martabar malikiya bane a martabar hanabila kamar kana sallar shafa'i da witri a bayan liman sai ya raka aji ka ɗauka zai sallama zai shafa'i sannan ya sallama ya kawo witri sai ga da raka aji ya miƙe ya mai da ita witri dan ana wuturi da raka'a uku to sai ta mayar da niyyar ka ta zama to wuturi take wannan ya inganta asali ne yake ba a matabar malik ba a matabar imam ahmad ibn hanbal da ta saboda a cikin sha'anin nafila ana sauƙaƙawa abinda ba a sauƙaƙawa a cikin farilla na'am a za ki canji mana farilla ba ta canji ta kulli ba tunda ka riga ka tuna fa'ita hmm? yanzu tunda ka tuna fa'ita wannan tunawar da kai musamman ta kuce maka ta bata wannan farilla sai da baka kullu ba a matsayin farilla hmm? tunda baka kullu ba a matsayin farilla amma baka zama ta batila ba sallah ce ingantatta sai dai ba wanda za ta wadatar da ita ba ba wanda za ta wadatar da kai ba akan farillar da ake binka tunda ku sallah ce tabbatatta za ta yi yadda ta zama ta nafila. Na'am. eh ba zai ba zai fajr bayan ana sallah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza as-salah fala salata ba'da al-maktub fala salata illa al-maktuba zai rama mana tunda bai fajr ba zai rama wajen ramuwar yana da zabi ko ya rama bayan sallah asuba ko ya rama bayan hudowar rana na'am a'a ai ai ba malam mubarak ai ba sai kin kawo duk aqwal din ba shi yasa shi kauli da yake sahihi wanda bai samu ruwa ba da wanda bai samu ga wanda ba shi da ruwa alwala ba shi da halin taimama aqwal eh, sahihi kauli guda hudu ne amma muka amma ga wanda dai muka faɗa wanda yake shi ne mafi rinjaye tunda mahalli ne na fatawa ba mahalli ne na bayanin al-aqwal da tarjihi da sauransu na'am na musamman bayan an yi sallah ba al'asali ne ya halatta a maimaita jam'i a masallaci bayan an riga an kulle jam'i saboda hadisin abu sa'id a cikin tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sallah wani sahabi ya zo bi sallah da yace akwai wanda zai ma wannan sadaka fi sallah tare aka samu ne taji ya sallah tare da shi ka ga mun cewa wannan asali ya halatta a wannan to sai dai yayin da ya zama ta cewar yin haka ya haɗu da wato manufa ta barna ko kuma zai kai zuwa ga barna sai a hana dan wannan barnar ba wai dan aikin bai halatta ba wanda ke ce dalilin tafiyar malamai da dama daga cikinsu akwai imam malik da imam shafi'i kan cewar bai halatta a yi wata jama'ar ba bayan masallacin da yake da liman ratibi dalilin shi ne kan cewar akwai mummunan manufa a cikin akwai mummunan abin da zai kawo a kan wannan sai zama to kan cewa waɗanda suke da wani mummunan nufi ko kan su ware kansu da al'umma ko suna so su soki limamin ko suna so su kawo fitina a cikin al'umma sai zama to sai ba za su zo su sallah ba sai an gama sannan sai zo su da jami'in su a hankali kaga sai su tattara duk masu irin wannan ra'ayin sai karanta da ana cewa za a yi liman tawaye a tsibiyar liman eh, to wannan barnaki to da haka suka ce bai halatta a wannan ba suka ce amma idan a masallaci ne kamar na kasuwa kamar wanda ka faɗa ko kuma masallacin hanya babu laifi a wannan saboda wannan wannan barnar ba ta babu ita a wannan sura saboda haka sanan za ka gane kan cewa waɗannan malamai sun duba maqasidu shari'a ne ba sun duba asalin asalin sura bane asalin sura ta halatta amma abu ko da halal ne idan zai kai zuwa ga barna shari'a tana hana shi ma an shi ta karshe saboda lokaci na'am Eh, mutum eh, zai yi tirinsa wato ya yi shafa'i sai alwala ta fitari sai ya sake alwala ba sai ya sake wani shafa'in ba sai ya yi tirinsa kawai raka ɗaya ana yi tiri raka daya babu laifi kuma an yake abdullahi dan umar yakan yi shafa'i sannan sai ya je ya sa a masa waɗansu abubuwa ya yi umarni a masa waɗansu abubuwa a gyara masa wannan a gyara masa wannan sannan ya tashi ya wuce ba wajibi bane sai an sadar da shafa'i tare da wuturi ba kuma wajibi bane sha ba a sallar wuturi shi kadai sai an yi masa shafa'i kafin shi آه، تقول حتى أن سورة بعض يداوي على ولا تقول شيء وترنسى الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك